da ashirin da bakwai bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda kuma shine yammaci na nawa ga wata ne biyu ga wata ko biyu ga watan daya biyu ga watan biyu ga shekara ta dubu biyu da shida miladiya za mu tashi takfinul mayyit wannan shine kuma darasi na nawa darasi na goma sha hudu takfinul mayyit abinda muka gawa magana akai wankan gawa da hukunce hukuncensa yanzu kuma za a yi magana ne akan likkafani yaya ya kamata a yi likkafani bisa ga koyarwar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bismillah بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى تكفير الميت وبعد الفراغ من غسل الميت وبعد الفراغ وبعد الفراغ من غسل الميت يجب تكفيره لأمر النبي صلى الله عليه وسلم لذلك في حديث المحرم الذي هو وصفه الناقة وكفلوه متفق عليه وقد تقدم بتمامه في الفصل الثالث فقرة الدار والكفن أو ثمنه من مال الميت ولو لم يخلف غيره في حديث خباب بن الأرت قال هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله نبتغي وجه الله ووجب أجرنا على الله فمنا من مضى لم يأكل من أجره شيئا منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد فلم يوجد له شيء وفي رواية ولم يترك إلا لنا فكنا إذا وضعناها على رأسه خرجت رجلاه وإذا وضعناها على رجليه خرج رأسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعوها مما يلي رأسي وفي رواية غطوا بها رأسه وجعلوا على رجليه الإذخر ومنا من عينت له ثمرة فهو يهدبها أي يجتنيها أخرجه البخاري ومسلم والسياق له وابن جارود في المنتقى والترمذي وصححه النسائي والبيهقي وأحمد والرواية الثانية له وللترمذي وروي وروى وروى منه أبو داود قوله في مصعب قتل يوم أحد إلى والرواية الثالثة له وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف أخرجه البخاري وغيره وبعد الفراج من غسل الميت bayan an riga an kammala wanke mamaci kamar yadda muka yi bayani a baya yajibu takfinu ya zama wajibi a yi masa likafani wato kenan hukuncin wanka kamar yadda muka karanta a baya mai hukuncin sa mustahabbi ko wajibi wajibi to haka kuma hukuncin likafani shi ma wajibi ne saboda mai ya zama wajibi li amrin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bidhalika don annabi ya riga yayi umarni da hakan fi hadithil muhrim alladhi waqasathu naqa dangane da mutumin nan da yake da ihrami sannan kuma dabbarsa ta kayar da shi ya mutu gashi da ihrami a jikinsa a cikin hadisin manzon Allah ya ce a yi masa kaza a yi masa kaza a yi masa kaza sai kuma ya ce wa kaffinuhu ku yi masa likafani a can mun karanta shi a baya ma'ana ku yi masa likafani a cikin tufafinsa na aikin haji ba sai an samu wani sabon likafani ba mahallin shahid dai umarnin da annabi cewa yi kaffinuhu haza amrun bi takfini wato wannan umarni ne na cewa wa mutum likafani sai wannan umarnin ya nuna a yin likafani din ya zama wajibi ba mustahabbi ba muttafaqun alaihi wa qad taqaddama fi tamamihi wannan hadisi bukhari da muslim suka rawaito shi kuma ya riga ya gabata gaba ɗayan sa fil fasl rakam thalatha faqratu dal ila akhirih wato ya riga ya gabata a fasali na uku sakin layi na dal karkashin sakin layi na dal a can baya wal kafanu aw thamanuhu min mal to wani na iya ta da me za a yi wa mutum likafani to shine ya ce shi likafani ko kuɗin da za a je a sayo min mal al daga cikin dukiyar mamaci akan ɗauka. walau lam yukhallif ghayrahu ko da a ce bai bar komai ba a cikin rayuwarsa sai wani turmin alawayya guda ɗaya, ko kuma sai kuɗi gwargwadon yadda za a sai tufafin likafani da su su kaɗai ya bari to sai a ɗauke su a yi amfani da su wajen yi masa likafani ina fata an fahimta to amma wannan baya nuna cewa in wani ya zo ya ce ga likafanin sadaka ya kawo ba za a karba ba in wani ya kawo sadaka za a karba wani ya zo ya ce ga likafani wannan za a karba amma babu to sai a ɗauka daga cikin dukiyarsa saboda mai li hadithin khabbab min al-arat saboda hadisin khabbab min al-arat Allah shi kare da a gare shi yace hajarna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam nabtagi wajh Allah mun yi hijira tare da annabi da mun tabbata gare shi muna neman yarda Allah kowane ɗaya daga cikin mu ya bar makka ne zuwa madina ba dan samun wani abu na duniya ba sai dan dacewa da yarda Allah fa wajaba ajruna ala Allah ta haka sai ladan mu ya zama tabbatacce a wurin Allah domin dukkan wanda ya kyautata niyya to yana da lada tunda manzo Allah ce man kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi ma'ana ladan nasa ya tabbata a wurin Allah ta'ala fa minna man madha lam ya'kul min ajrihi shay'an cikin mu akwai wanda ya riga ya shuɗe bai ci komai cikin ladansa ba yayi hijira cikin kunci da wahala da talauci sannan kuma Allah ya karɓi rayuwarsa kafin daular musulunci ta faɗaɗa har a samu wadata a jira rayuwa shi ya riga ya mutu minhum mus'ab ibn umayr daga cikin irin wannan akwai mus'ab ibn umayr Allah shi kare da gare shi qutila yawma uhud falam yujad lahu shay an kashe shi a ranar da aka yi yakin uhud kuma sai zanto baya da komai a cikin rayuwarsa ta duniya na dukiya wa fi riwayatin wa lam yatruk a wata riwaya bai bar komai ba bayan an kashe shi yayi shahada illa namira wato sai wani bargo guda daya namira tufafi ne mai zane an gane ko ko ka ce gwado guda daya fa kunna idza wada'na ala rasihi idan muka janya muka ja wannan tufafin saboda baya da yalwa in muka ja muka rufe kansa da shi kharajat rijlahu sai kafafunsa su fito wa idza wada'naha ala rijlihi kharaja ra'su idan kuma muka ja muka ce bari mu rufe kafar dan kafa ta fito kuma sai kansa ya fito kaga wanda yana ko da shi wannan tufafin baya da yalwa baya da fadi da yawa bai kai ya rufe dukkan jikinsa ba fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai manzon Allah tsira da mutunta tabbata gare shi yace da'uha mimma yali ra'sa to ku sanya wannan tufafin mana daidai inda kansa yake ku fara rufe kai da abin da yayo kasa inda ya tsaya sai a bari haka wa fi riwayatin a wata yace ghattu biha ku rufe kansa da wannan tufafin mana waja'alu ala rijlaihi al-izkhar al-izkhir a kafafunsa kuma sai ku nemi ciyawa kusa to abin da ya faru kenan aka rufe kansa kafarsa kuma inda likafa ne bai rufe ba aka samu ciyawa a kasa jabir yace wa minna amma daga cikin mu kuwa man ayin man aina adlahu thamaratuhu akwai wanda 'ya'yan itacensa sun nuna fa huwa ha yana nan yana tsinkar kayansa abin nufi akwai wanda bayan ya yi hijira da yana cikin talauci da kunci yanzu kuma Allah ya bashi wadata ya samu kuɗi ya samu wadata abin da yake so ya ce kenan wato sai Jabir yake nunawa a cikin wannan hadisi nashi babban abin da yake da alaka da babin da muke magana akai ashe kenan idan mutum likkafaninsa ya yi masa kaɗan wato a iya cikewa da ciyawa in ba a samu wani tufafi da za a samu sannan kuma ashe mutum ana yi masa likkafa ne daga cikin dukiyarsa sai dai kamar yadda na faɗa in wani ya kawo sadaka ya ce gashi a yi masalar kafani da shi to wannan babu laifi sai a karba ya amfani da shi ina fata amfani fahimta amma in ba haka ba to sai a yi daga cikin dukiyarsa domin shi Mus'ab ibn umayr ba abin da ya bari sai wannan mayafin nashi guda daya manzo Allah bai ce a ajiyewa magada ba sai ce a yi masalar kafani da shi tunda shi kadai ya bari to amma nan wani da iya tambayar cewa to ya aka yi sahabbai ba wanda ya ihsani ya kawo likafani to sai ka tuna cewa yakin Uhud an yi shi ne a bayan garin Madina a wancan lokaci tsakanin inda aka yi yakin da inda Madina take akwai tazara tsohon garin Madina na lokacin manzan Allah akwai tazara tsakaninsu da filin da aka yi yakin Uhud ɗaya kenan na biyu kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa idan mutum idan aka kashe mutane a wuri ko idan mutum ya mutu a wani wuri to a wurin ake binne shi ba a ɗaukar sa a tafi da shi ila da an ɗauko su an zo da su Madina kafin yin wanka da binnewa wato a samu wanda zai ce ga abin da za a cike kafari to amma duk a can cikin cikin halin tafiya suke so duka kuma tafiya ba ta fatauci ba tafiya ta yaki wanda dama ba wanda ya fita da komai in banda sutura jikinsa sai makaman fadansa to kuma manzo Allah ya nuna duk inda mutum ya mutu to anan ake binne shi wannan ita ce sunna ba a ɗaukar mutum daga nan garin a kai shi wani gari a ce dan shi dan can garin ne kamar da misali wani ya mutu a nan gurin a ce mutumin a ne a ce sai an kai shi sakkwato wannan bid'a ce ko wani mutum ya mutu a nan garin a ce ai mutumin daura ne a ce to daga nan zuwa daura kilomita 128 dai sai an kai shi idan an yi wannan an yi bid'a sai dai abin ne mutum a nan gurin ai na jin kun gane to wannan ita ce sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam idan kaga an dauki mutum daga wani gari zuwa wani gari sai fa in garin da ya mutu gari ne na arna ana ganin in za a birne shi to makabatar arna za a birne shi to babu laifin sai a dauke shi amma sai a kai shi gari mafi kusanci na musulmai ba lalle ne sai an kai shi mahaifarsa ba wani gari ne na musulmi ke kusa da wannan garin arna din to sai a kai shi wannan garin a sashi a makabarta yan uwansa musulmi saboda ka daukan mutane ake daga gari zuwa gari din nan bid'a ne ya saba koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'anar ya hadibu ha ai ya jitaniha yana tsinkar dan itacen sa ma'ana yana nufin cewa akwai wanda ya ci ribar wato hijirarsa kuma a nan gurin yana nuna mana ashe bawa mu ne idan yin aiki na gari Allah yana ba shi sakamako na duniya ya kuma ba shi da ya ba shi da lahira wannan yana daga cikin hikimar Allah dan Allah ce man kana yuridu thawabad dunya fa inda Allah thawabud dunya wal akhirah dan lahira ko sakamakon duniya dan lahira a hannun Allah yake dan haka idan ka nemi na lahira da kyakkyawan niyya sai Allah ya baka na duniyar ka samu kwanciyar hankali sannan a lahira kuma ya maka tukuici tun da ce man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun dukkan mutumin da ya aikata aiki na gari yana mummune mace ne shi ko namiji to a nan rayuwar duniya za mu ba rayuwa mai inganci mai daɗi wato Allah zai sa maka walwala da wadatar zuci ko da kuɗi ba su da yawa a aljihunka ba ka da masabbai da yawa amma kana da kwanciyar hankali ka kwanta yi barci lokacin da kake so kuma ka farka a kan kari ka je a yi sallar jam'i da kai amma idan ubangiji ta'ala ya cire maka wannan walwalar zuci din ko mun yawan ka dinka baka bacci lokacin da kake so baka tashi lokacin da kake so kuma kullum sai ka ji a firgice kake a cikin tashin hankali kake a cikin kunci kake to wannan kayi nesa da Allah ne sai Allah ya raba ka da hutun zuciya shi kuma hutun zuciya ba sayan shi ake ba bin Allah ake sai Allah ya ba mutum shi inda a ce akwai supermarket din da ake sayar da hutun zuciya to da masu kuɗi sun sai talaka ba zai samu ba da ta sun sai sun yi su to a gidansu sun ajiye to amma babu supermarket din da ake sayar da kwanciyar hankali da walwala wannan ya dogara ne da karfin imaninka da kusancinka da dokokin Allah da kuma yadda zuciyarka ba ka kulla da wani musulmi dan uwanka amma babu yadda za ka kullace wani a zuci ka kullace wani a zuci kana son ka cuci ne kana son ka karyewar wani wai ka dauka Allah da baka kwanciyar hankali kana yaudaran kanka ne ba kai ba kwanciyar hankali kun yi ban kwana da shi Allah tsare mu wancan hadisi na Jabir bin Abdullah akhrajahu al-Bukhari wa Muslim wa siyaqu lahu ibn al-Jarur fil Muntaka ibn al-Jarur yana da littafi mai suna haka Imam Tirmidhi ya rawaito shi wa sahahahu wa Nasa'i Imam An-Nasa'i ma ya rawaito hadisin haka al-Baihaqi haka Imam Ahmad dan Hanbal wa riwayatu thaniyatu lahu wa li-Tirmidhi riwaya Ahmad da shi da wa Abu Dawud abu dawud ya rawaito gaba ɗaya ne game da abin da ya shafi mus'ab dan dan uh, umair cewa qutila yawma uhud an kashe shi a yakin uhud wa riwayatu thalitha lahu wa fil babi an abdurrahman ibn aw akhrajahu al-bukhari wa ghayruhu da haka hadisi ne sahihi wato kar ku manta yakin uhud kuma an yi shi ne a shekara ta nawa bayan hijira shekara ta nawa Allah shirye ku nan gurin duk taron nan gaba ɗaya ba wanda ya san lokacin da aka yake Uhud amma ya san lokacin da aka yake Hitler da yakin wujuku <laughs> kaji ma wani shekara ta shida shekara ta uku bayan hijira badar aka yi shekara ta biyu uhud aka yi shekara ta ta uku bayan hijira wannan shine tarihin yakin uhud shekara ta uku bayan hijira to sai abu na gaba وينبغي أن يكون الكفر قائلا سابغا يستر جميع بدنه لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما فذكر رجلا من أصحابه قبض فكفن في كفن غير طائل وكبر ليلا فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه إن استطاع أخرجه مسلم وابن الجارود وأبو داود وأحمد وروى الجملة الأخيرة منه الترمذي وابن ماجه من حديث أبي قتادة وقال الترمذي حديث حسن قلت بل هو حديث صحيح فإن إسناده عن جابر صحيح فكيف إذا انضم إليه حديث أبي قتادة وأزاه سجين حسن خان في الروضة الندية لمسلم فوهم والزيادة لأحمد في رواية له قال العلماء والمراد بإنسان الكفن نظافته وكثافته وسطه وتوسطه وليس المراد به السرف فيه والمغالاة السرف السرف فيه والمغالاة ونفاسته جميل وينبغي أن يكون الكفن طائلا يا كما الكفن يزنتو أبني ميكيما أنغاني كو kada ce a samu wani ya gaggen tsumma duk ya abin nan ya lalace a ce a yi masa likafani da shi don cewa ai binne shi za a yi don me za a sa abu mai kima to abin da ake nufi da ta'il dai abin da yake da daraja ba lallai kuma ya zama abu mai tsada ba dan ya zama mai tsada kuma an shiga kuma wani abin da kun gane ai sabighan wadatacce wanda zai rufe jikin mamaci in an samu yasturu jami'a badanihi da zai suturce dukkan jikinsa li hadith jabir ibn abdullah radiyallahu an saboda hadisin jabir dan abdullah Allah shi kare yadda a gare shi annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama khataba yawman annabi tsara da mun tabbata gare shi yayi hudu ba wata ran fa zakara rajulan min ashabi sai ya ambaci wani mutum cikin sahabbansa qubida wanda Allah ya karbi rayuwarsa ya mutu mutuma fa sai aka masa likafani fi kafanin ghairu da wani lakafanin da baya da kima baya da wata daraja wa qubida laylan kuma aka binne shi da daddare ba a bari gari ya waye ba فزجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يقبر الرجل بالليل sai manzan Allah ya tsawatar dangane da a ce abin ne mutum da daddare hatta yi sallah alaihi lalle sai an samu adadi da za su yi masa sallah illa an ya tsarra insanun ila zalik sai fa in kai dan uwan mamaci tilasta sa za ka yi haka to wannan babu yadda ka iya amma ba haka ba a san abin ne mutum da daddare an so a bari sai gari ya waye wa qala nabi sallallahu maza Allah sai ce idza kaffana ahadukum akahu falyuhassin kafanahu in istata'a idan ɗayan ku ya so yawa dan uwansa likafani to ya kyautata likafanin nasa in ya sami iko wannan shine hujja na cewa ashe an fi son likafani a yi shi da abu mai kima mai daraja idan an ce mai kima mai daraja ana nufin abin da yake ba shine karshen kasa ba wajen daraja sannan kuma ba shine kololuwa ba wajen daraja dan in ya zama kololuwa wajen daraja to kuma an shiga alfahari kenan in ya zama ƙasa wajen daraja kuma to kuma an yi masa abin da ba kyautata ba tunda manzo Allah kuma ya ce a kyautata likafan wato dai farin alawaya da muke amfani da shi ya halatta an fahimta ko akhrajahu muslim wani hadisi imamu muslim ya rawaito shi wa ibn al-jarud haka ibn al-jarud wa abu daud wa ahmad wa rawa al-jumlah al-akhirah minhu at-tirmidhi al-imam at-tirmidhi ya rawaito jumlar karshe cikin hadisin na cewa in istata'a wa ibn majah min hadith abi qatada ibn majah ma ya rawaito daga riwayar abu qatada al-ansari wa qala tirmidhi imam tirmidhi ce hadithun hasanun wannan hadisi ne hasan qultu shaykh nasiruddin albani Allah jikansa da gafara yace bal huwa hadithun sahih hadisi ne sahihi fa inna isnadahu an jabirin sahih domin sanadin hadisin daga Jabir dan Abdullahi sanadi ne wanda yake sahihi fa kaifa idan dhamma ilayhi hadithu abi qatada to yaya kuma idan ya hadu da hadisin abu qatada kaga ya kara karfi kan karfi jabir kadai ma ta a ce masa sahihi to kuma idan an hada da riwayar abu qatada wa azahu siddiq hasan khan fi rawdat an-nabiyya li muslimin fa wahima wani babban malami siddiq hasan khan a kasar indiya ya rasu Allah ya kansa da gafara ya jingina wannan hadisi a cikin littafin sa ya jingina hadisin zuwa ga muslim ya ruwaito mala ce fa wahima wannan yi kuskuren fahimta ne musulun bai rawaito wannan hadisi ba an gane ku me yake nufi cewa musulun bai rawaito ba yana nufin jimlar karshe ta me in istata'a amma asalin idza kaffana ahadukum akahu falyuhassin kafanahu wannan musulun ya rawaito amma ita wannan jimlar ta karshe ta cewa in istata'a musulun bai rawaito ta amma kuma ta inganta tun daga wadansu malaman hadisin sun rawaito wannan shine fadin bincike da Sheikh Nasiruddin Albani ke da shi kan ilimin hadisi da kowane irin abu a bashi mahallinsa ka iya faɗin abu gaskiya ne amma kuma ka jingina shi zuwa gaba mai shi ba amanar ilimi dole ka ce ga wanda ya faɗa ina faɗa mu fahimta wa ziyadatu li ahmad fi riwayatin lahu haka ziyadar Imam ahmad ya rawaito ta a cikin wata a cikin wata riwayarsa ziyada din da ke karshen hadisin qala al ulama malamai suka ce wal muradu bi ihsan al kafani abinda ake nufi da kyautata al kafani nazafatuhu likafanin ya zanto mai tsafta ba mai datti ba wa kasafatuhu ya zanto mai kauri ba shara shara ba ba wanda zai rika nuna fatar jikin mutum bai da ansa wa satruhu ya zanto yalwatacce da zai sitirce jikin mutum wa tawassutuhu kuma ya zanto tsaka tsakiya ta fuskar kimarsa ba kololon daraja ba ba kuma karshen daraja daga kasa ba wa laysa al-muradu bihi as-sarf ba a nufin wato al-mubazzaranci cikin sa daga al ne a sarraf. wala tusrifu inna allaha la yuhibbul musrifin wal mughala ba a san kuma ya zanto mai tsada da yawa wa nafasatahu ba a san ya zanto mai kima ta karshe ta sama idan an ce haza shay'un nafis ana nufin abin da ya kai matuka wajen daraja wato dai binne mutum da daddare idan an samu wadatattun mutanen da suka yi masa sallah babu laifi abin da ya sa manzo Allah ya hana abin da daddare don galibi da daddare ba a samun adadin mutane da ya kamata wajen binne wajen yi masa sallah wajen ɗaukar shi a kai shi makabarta to ko musulmi idan ya mutu ba abin da yake da bukata irin mai irin wannan sallah da addu'a da za a yi masa to ita kuma wannan sallah da addu'a manzo Allah ya bayani duk musulmi da zai mutu a samu mutum 40 da ba sa shirka su yi masa sallah su roki Allah cetonsa su ce Allah ba mu cetonsa cece shi daga wuta to Allah zai ba su to kaga samun arba'in a haɗa rigis haka tsakanin samuwar hakan da dare da samuwar haka da rana wanne zai fi da rana to shi yasa manzo Allah yake so a bari a bari dare ya waye to sannan kuma a samu arba'in din wanda ba sa shirka kaga wani abu ne daban kaga akwai buƙatar mutum ya mutu wato kusa da wajen ahlus sunna ko kuma in ma ba nan in ba a wajen kusa da ahlus sunna ba to a samu wanda zai faɗa ahlus sunna wallahi gaskiya nake faɗa muku kar mutum ya je mutu a tsakiyar yan bid'a a zo ana a rasa ma wanda ya iya sallar sosai su bubbuga kawai su da mutum su kai shi su za su zo su zauna su zara ido suna jira a bashi kudin sadaka wannan ita ce magana ta gaskiya in muka tsaya muka mutu cikin al'ada mun gama yawo mu fahimci addini lalle kafin ka mutu wala ta na illa hmm, wa antum muslimun to dole sai an yi haka yadda qur'ani ya nuna amma wallahi ba ba abin dariya bane eh, wani hadisi ya nuna mutum 40 wani hadisi ya nuna mutum 100 to kaga ai da rana za a fi tsammanin haka idan aka samu arba'in ko aka samu ɗari kuma aka samu akwai mabiya sunan annabi sallallahu a ciki ba yan bida a ciki babu kaza a ciki kuma dai akwai yan bida sistirkawa ne da ahlus sunna sun fi yawa mutum zai fi ba. ɗaya kenan wani hadisin kuma ya nuna sahu uku wato kenan ko da adadin idan muka zo za mu yi wa mamaci sallah sai muka ga adadin mu a wajen da za mu yi sallah ba mu kai mutum arba'in ba mu talatin ne ko mu goma ne to sai mai saho uku da manzo Allah ya nuna dukkan mutumin da ya mutu aka samu mutane saho uku suka yi masa sallah suka roki Allah ya gafarta masa to zai gafarta masa to kaga anan kenan yana da kyau mutum ya fahimci addini sosai da sosai ta fuskar karatu dan yanzu wani ba zai damu da wannan ba sai ga ai dogon saho guda daya ba ba su kai uku ba bayan ko mutanen ba su kai arba'in ba idan adadi ya kai arba'in wannan ba damuwa ko saho ɗaya ne idan adadi ya kai ɗari wannan ba damuwa ko da saho ɗaya ne tunda adadin yana da yawa amma idan adadi bai kai arba'in ba to wanda ya san fiqihu na sallar gawa to zai zo ne ce jama'a a rabu gida uku ko ku goma ne to ya zanto cewa ga liman a gaba ga mutum uku a bayan liman ga mutum uku a bayan liman sahu na biyu a samu mutum biyu su yi sahu su kadai an samu nawa sahu uku to in dai suka roki Allah madaukakin sarki ya gafartawa wannan bawa suka nemi cetonsa Allah zai basu haka manzo Allah nuna cikin hadisi wato waɗanda ababai mun rinka kokarin aiwatar da su duk lokacin da muka je wani wuri haka ta faru wani dan uwa musulmi ya mutu mace ko namiji ya zanto an yi abin aikace dan ta hanyar haka ne kawai wato za a kori jahilci a yada ilimi a tsakanin jama'a ilimi baya rayuwa tsakanin jama'a sai ana aiwatar da shi a aikace karantar da shi na da kyau amma kuma aiwatar da shi yafi karantarwa ko muhimmanci a hada da karatu da aiwatarwa a aikace wa amma ishtiratu nawawi wa amma ishtiratu nawawi fil an-nawawi fil majmu' kaunahu min jinsi libasihi fil hayat لا أقهر منه ولا أحقر ففيه نظر عندي إذ إنه ما كونه مما لا دليل عليه فقد يكون لباسه في الحياة نفيسا أو حقيرا فكيف يجعل كفره من جنس ذلك يتي أما شرقا تعود إمام النووي كسن تيور likkafanin da za abin da mutum ya zanto min jins libasihi fil hayati yana daga cikin dangin tufafin da dama yake sawa a rayuwarsa imam an-nawawi ya faɗo cikin littafin sa al-majmu' sharh al muhaddab cewa ya kamata likafaninka ya zanto daidai da abin da kake sawa a rayuwarka la afqara minhu wa la ahqara fi wa la ahqar kar ya fi kimar abin da kake sawa kana raye kar ya zanto kuma kasa da abin da kake sawa kana raye wato abin da imam an-nawawi yake nufi idan mutum a rayuwarsa ya dukan da yake sawa masu tsada ne shadda mai tsada yadi mai tsada to idan ya mutu ba za a kawo masa farin alawaye ba sai a samu wata shadda mai tsada inda ita ma dai ko wani yadi wanda ya fi wannan alawai din mai tsada fari a kawo masa a sa idan kuma shi talaka ne to kuma sai a yi masa daidai nashi to shine malai yake so ya ce shardanta wannan dinnan fa fihi nazaru indi wannan ba daidai yake ba ba kan hanya yake ba wannan kawo wannan a matsayin likafa iz innahuma akawnihi mimma la dalil alaihi domin hakan to shine malai yake so ya ce shardanta wannan dinnan fa fihi nazaru indi wannan ba daidai yake ba ba kan hanya yake ba wannan kawo wannan a matsayin likafi iz innahu ma kaunihi mimma la dalil alaihi domin hakan tare da cewa ba wani dalili da ya nuna shi faqad yakunu libasuhu fil hayati nafisan ta'iwa tufafin mutum a lokacin da yake raye ya kai mutuka wajen tsada au haqiran ko ya kai mutuka wajen arha kasa yake da yawa yi cikin kaskanci yake fa kaifa yuj'alu kafanuhu min jinsi zalik ta ya za a ce wannan kuma shine zai zama likafanin mutum abin nufi da yayan uwa ne ya zo mai tsakatsakiya ko mawadaci ne tsakatsakiya za a yi masa in ma talaka ne aka samu waɗansu za su yi masa tsakatsakiya za su yi masa ba a sanya ya zama na alfahari sai ce mai fa in ba alkafan an zalik wa lam yatayassar as-sabiq sutira bihi ra'su wa ma tala min jazalik wa ma baqiya minhu makshuban jubila alayhi shay'un min al-ithqil aw ghayrihi min al-hashish وفيه حديثان الأول عن خباب بن الأرت في قصة مصعب مصعب بن عمير وقوله في نمرة في نمرته في نمرته ضعوها مما يلي رأسه وفي رواية غطوا بها رأسه وجعلوا على رجليه الإذخر متفق عليه وتقدم بتمامه في المسألة 34 صفحة 57 الثاني الحارثة حارثة بن مضرب قال دخلت على خباب وقد ابتوي في بطنه سبعة فقال لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يتمنين أحدكم الموت لتمنيت ولقد رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أملك درهما وإن في جانب وإن في جانب بيتي الآن لأربعين ألف درهم ثم أتى بكفن فلما رآه بكى وقال ولكن حمزة لم يوجد له كفن إلا بذرة ملحاء إذا جُدِلت على رأسه قلصت عن قدميه وإذا جُدِلت على قدميه قلصت عن رأسه وجُدِل على قدميه الإذخر أخرجه أحمد بهذا التمام وإسناده صحيح والترمذي دون قوله ثم دون قوله, دون قوله ثم أتى بكفنه وقال حديث حسن صحيح وروى الشيخان وغيرهما من طريق أخرى النهي عن تمني الموت وله شاهد من حديث أنس نذكره إن شاء الله في المسألة التالية مسألة تقبأ أولا بابي malata fa in daqal kafanu illa kafanin ya zama yayi kadan an zalika wala mai tayassar sabiq ba a sami wadatacce ba da zai suturce dukkan jiki sutira bihi ra'suhu sai a rufe inda kansa yake wa ma tala min jasadihi da abin da ya biyo jikinsa abin da ya biyo kai wa ma baqiya minhu makshufan abinda kuma yayi ragowa a buɗe a jikinsa likafanin bai kai ba ju'ila alaihi shay'un min al-izkhir to sai a sanya wata ciyawa da ake kira al-izkhir wata ciyawa ce a cikin sahara ta fitowa aw ghairihi min al-hashish ko wannan sa daga kowace irin ciyawa aka samu ba lalle sai izkhir ba wa fihi hadithani wannan abu da na faɗa akwai hadisi guda biyu akai al-awwal hadisin farko an khabbab ibn al-arat an karba daga khabbab ibn al-arat dangane da kisar mus'ab ibn umair da abin da shi ya faɗa mun karanta hadisin da zuko da'uha mimma yali rasahu wa fi riwayatin ghattu biha rasahu wa ja'alu ala rijlihi al-izkhir wanda manzo Allah ya nuna tunda tufafin nashi bai rufe ko ina ba to a rufe kansa idan ya so kafafunsa kuma sai a sa ciyawa wani hadisi ya riga gabata baya a athani hadisi na biyu wanda zai taimaka shi ma wajen fahimtar hakan an harisa tabna mudarrib an harisa tabni mudarrib an karbo daga harisa ibn mudarrib al-abdi kuma alkufi daya ɗaya daga cikin manyan tabi'ai ne thiqa amintacce qala haritha ibn mudarrib da kaltu ala khababin wa qad tawa fi batnihi saba'an, ko qad tuwiya fi batnihi saba'an. na shiga wajen khabbab ibn al a lokacin kuma an yi masa sakiya a cikin sa har urare guda bakwai ai kun san sakiya inda za a sa wuta sakamakon wani rauni ko a kuraje da suka fito a cikin mutum ko suka yi ruwa musu abin nan ba kila dai mutum yanzu in ba wanda suke zaman kauye ba ko a kauye ba dai sosai ake yin sakiya ba kan balantana abin ne an dai masa sakiya guda bakwai a jikinsa wuri ɗaya har guda bakwai wato wannan ya nuna abin da yake tare da shi na rashin lafiya lallai ya yi tsanani dan sakiya so ɗaya ma ya an kare balantana na yi wa mutum har guda bakwai faqala khabbab yace laula anni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi dan naji manzon na cewa ba la yatamanna yanna kar ɗayan ku yayi fatan mutuwa la wannan ya nuna yana cikin tsananin su wato rashin lafiyar ta matsanta masa gaya to anan za mu fahimci cewa ashe kasancewar ka bawan Allah baya hana Allah ya jarrabe ka da wata matsala a cikin rayuwa wannan kuma Allah yakan yi haka wani lokacin dan ya kankare zanubin ka wani lokacin dan ya daukaka darajar ka a gidan aljanna don khabbab ibn al-arat yana ɗaya daga cikin as-sabiqun al-awwalun waɗanda farko farkon shiga musulunci cikin al-muhajirun yana daga cikin waɗanda aka aka rike musu azaba a maka sakamakon sun rike kalmar shahada to amma gashi wato rashin lafiya ta kama shi har ana masa sakiya ɗaya ɗaya wurare har guda bakwai har yana jin ba dan wannan hadisin ma da ya goma shi da ya roki ma ya mutu to wannan sai yake nuna cewa dan Allah ya jarrabi mutum da cuta ba a aibata shi a ce ai sai ya jawo kansa dan ta iya yiwa bawan Allah ne wato abinda ake gane bawan Allah da shi ya danganta ya rayu a kai a duniya ina ba ta fahimta idan mutum ya zanto mai cikakken tauhidi mai cikakken imani da Allah yana tsaye akan koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya jarrabe shi da cuta to wannan sai mu kyautata zaton Allah ya yi masa haka dan ya kankare zunubin sa ko dan ya kara ɗaukaka darajarsa amma idan mutum ba haka yake ba to ko ba za mu ce kuma ya zama wali ko ya zama kaza ba dan akwai wani dan bida a wani gari da ya dade yana cuta har ma hannayensa suka shanye sai almajiransa suka fake suna cewa wai abin da yasa cutar bayan Allah ce ya nuna a masa shi kadai dan sauran su huta kaga wani wani ɓadda sawu da wani abin da dan dan kar mutane su ce ya aka shi gashi wali babban shehi kuma yana cikin wahala sai suka ce a wannan ai shi so dan gani ya bayan Allah da dama asibiti ba su da lafiya ya ce da a har hado masa shi kadai dan yaso su kuma su tashi su tafi duk wanda zai tafi dole kuma ya tafi kaga wannan wannan wannan ba daidai bane ba ba a ba a yin haka ba a ganganci cikin addini Allah gane da mu دخلت على خباب وقد اكتوي في بطنه سبعا فقال لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا يتمنى أن أحدكم الموت لتمنيته yace wala qad ra'aytuni ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam na ganni tare da annabi a wani zamani da ya wuce a baya yaqulu annabi na cewa a na ganni kai tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a wani lokaci na baya la amliku dirhaman bana mallaka ko da dirhami ɗaya saboda talauci kenan wa inna fi janibi baiti al'an la 40 alf dirham a yanzu ko a ɗan gefen nan na gidana ma akwai dirhami dubu arba'in bayan da ko dirhami ɗaya ba na mallaka summa ata bi kafani sannan ko summa utiya bi kafani sannan sai aka kawo masa likafaninsa falamma ra'ahu baka yayin da ya ga likafanin nasa sai ya yi kuka wato sai wannan yana cewa mutum na iya kawo likafaninsa ya ajiye tun yana da rai wato babu laifi ka samu alawayin ka ya ka bada wasiya ka ce ko na mutu ai mun ni da wannan wannan babu laifi malamai suka ce fa'idar da ke cikin wannan in mutum ya haka to hakan zai iya tunawa mutum mutuwa kenan in dai yana ganin in dai da ikhlasi ya haka in kuma yayi wannan ne dan ya sama kansa matsayi a wajen mutane da kace hmm, ahadullahi to kuma kaga wannan daban ya dan ya kai sai ya baro ki da ko wanda ba malik ni ba har kabari sun na kansu to kuma wannan bid'a ne amma ka ajiye likafani wannan babu laifi amma ka je ka gina kan kabari a wata makabarta ko a gida wannan kuma bid'a ne kun gane falamma baka da yaga likafanin sai ya kuka wa qala yace walakinna hamza lam yujad lahu kafan hamza babban annabi bai samu likafani ba illa burdatun malha sai wani gado mai zane shine malha wato ba fari ne gaba ɗaya ba akwai zane launi da ban da fari din kamar launin baki kamar farin yadi amma mai launi mai ratsin mai baki ko wani kala daban shine ake ce masa amla a cikin tufafi idza ju'ilat ala ra'sihi idan an sanya wannan gwadan nashi akan shi sat an qadamaihi sai ya kasa kaiwa wato kafafunsa wa idza ju'ilat ala qadamaihi sat an ra'sihi idan ko an rufe kafafunsa sai kuma kansa ya bayyana wa ju'ila ala qadamaihi al izhir karshe dai sai ciyawa aka sa shi ma a wajen kafafunsa kaga hamza waye kai abin nan hamza baffan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga gashi sahabi gashi kuma yana cikin mai ahlul bait domin uh, zurriyar gidan hashim su ko duk wanda yake dangantuwa zuwa gidan hashim to kuma yana cikin ahlul bait kenan sharifi ne shi a hausance sharifi ne kenan eh don yana dangantuwa zuwa amma gashi duk da matsayinsa da babban girman matsayin da yake da shi ya ya mutu ba a samu abin da za a yi masa likafani da shi ba sai wani abin nan dinsa burda dinsa wani gwado mai ratsin fari mai ratsin wani launi daban ba farin ba ko baki ko ruwan subunti ashe sai wanda ya nuna idan aka tashi ne akan iya yi da fari kal akan iya yi da fari mai ratsin wani abu daban in an yi haka ba a saba sunan manzon Allah ba kuma ba a yi kuskure ba sai dai abin da yafi yawan faruwa aka fi ganin shine mai fari amma idan an samu mai ratsi aka yi dan ba a samu wancan farin ba ko dan baya kusa yanzu sai mutum ya rasu ga yadi mai ratsin fari ne mai ratsin baki ko kore a ciki ga fari kuma a kasuwa sai an je an sayo to a madadin aje a sayo a kasuwa sai a yi wannan tun daga saman mai ba za a tashi neman wanda ba ina fata kun fahimta wannan hadisi ya kharajahu ahmad bi hadha tamam wa isnaduhu sahih wa tirmidhi duna qawlihi thumma utiya bi kafanihi وقال حديث حسن صحيح حديث صحيح وروى وروى الشيخان وغيرهما من طريق اخرى النهي عن تمني الموت امام البخاري ده مسلم sun rawaito wani hadisin ta wata hanyar daban ba ta hanyar khabbab ba wanda ke nuna bai halatta ba mutum ya rinka burin mutuwa ina jin mun karanta shi a farko farkon littafin nan walahu shahidun min hadisi anas yana da abin da yake masa shaida cikin hadisin anas dan malik nazkuruhu insha Allah fil mas'alati taliya za mu ambace shi a nan mas'ala ta gaba wato dai idan likkafani ya yi kaɗan sai a rufe wajen kai inda kuma yake kafafu sai a sa mai sai a sa ciyawa sannan likkafani ba lallai bane ya zama fari ya zama towa fari mai ratsin wani abu na'am وإذا قلت الأكفان وكثرت الموت jama'a الموتى جاز تكفين الجماعة منهم في الكفن الواحد ويقدم ويقدم ويقدم ويقدم اكثرهم قرانا الى الدبلة في حديث انس رضي الله عنه قال لما كان يوم احد مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحمزه بن عبد المطلب وقد جرع وارسل به فقال لولا ان تجد صفيه في نفسها تركته حتى تاكله العافيه حتى يحشره الله في بطون الطير والسباع فكفنه في نمره وكانت إذا خمرت رأسه بدت رجلاه وإذا خمرت رجلاه بدا رأسه رأسه فخمر رأسه ولم يصلي على أحد من الشهداء غيره وقال أنا شاهد عليكم اليوم قال وكثرت القتلى وقلت الثياب وقال وكان يجمع الثلاثة والاثنين في قبر واحد ويسأل أيهم أكثر قرآنا ويقدم في اللحن ويقدم, ويقدم في اللحن وكفن الرجلين رجلين وثلاثة في الثوب الواحد قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله معنى الحديث انه كان يقسم الثوب الواحد بين الجماعه فيكفن كل واحد ببعضه للضروره وان لم يستر الا بعض بدنه يدل عليه تمام الحديث انه كان يسال عن اكثرهم قرانا فيقدمه في اللعن ولو انهم في ثوب واحد جمله لسال عن افضلهم قبل ذلك كي لا يؤدي إلى نقد التكفير وإعادته ممتاز وإذا kaɗan wa kasratul kuma mamatan da suka mutu suna da yawa kamar wata annoba ce ta zo mutane sun mutu da yawa kuma an nemi likafanin likafanin ba zai wadata ba a irin wannan yanayi jaza takfinul jama'ati minhum fil kafanil wahid ya halatta wato jama'a da yawa a musu likkafani ɗaya wa yuqaddamu aktharuhum qur'an lil qibla to kuma idan an zo binne su wanda ya fi hardan qur'ani sai a gabatar da shi alqibla sannan mai bi masa sannan mai bi masa li hadisi anas radiyallahu anhu qala saboda hadisin Anas dan Malik Allah ya kare da a gare shi yace lamma kana yawmu Uhud yayin da aka yi yakin Uhud marra Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bi Hamza ibn Abdul Muttalib manzon Allah ya wuce ta inda Hamza ibn Abdul Muttalib yake wa qad judi'a an gutsare hancinsa wato wai kafare dan dai su huce haushi bayan ma an kashe shi sai aka ga cewa sai an mona gawarsa wa muthla bihi an katanta gawarsa fa qala sai manzon Allah ce laula an tajida safiyatu fi nafsiha ba dan safiya yar uwarsa ba shi Hamza din za ta samu damuwa a zuciyarta taraktuhu hatta ta'kulahu al-afiya da haka zan kyale shi ko binne shi ba zan yi ba dan dabbobin daji namun daji su zo su cinye shi hatta yahsurahu Allah min butuni at-tayr was-siba har ubangiji ta'ala idan an tashi kiyama ya tashe shi daga cikin tsuntsaye da kuma namun daji da suka cinye shi manzo Allah ce ba dan safiya za ta damu ba da haka zan yi fa kaffanahu fi namira sai manzo Allah ya masa likafani a cikin wani gwadansa guda daya shi Hamza din wa kan idza khammarat rasahu badari rijlahu idan an rufe kansa sai kafafunsa su bayyana wa idza khammarat rijlahu badar rasu idan an rufe kafafunsa kuma sai kan ya bayyana fa khammara ra'sahu sai manzo Allah ya sa aka rufe kan aka bar kafafun haka aka sa ciyawa wa lam yusalli ala ahadin min ash-shuhada'i ghayrahu bai yi wa kowa sallah ba cikin shahidai sai shi kadai ina fata an fahimta wato dama shi shahidi wanda ya mutu a wajen yaki um, ba lallai bane ba a yi masa likafani don za a binne shi ne da likafaninsa kuma ba sai an masa wanka ba sannan kuma ba sai an yi masa sallah ba to wajen yin sallah idan aka yi ba a yi laifi ba idan kuma aka bari ba a yi laifi ba amma kaga wanda ba shahidi ba shi dole ne sai an yi mai ashe sallah akan shahidi wajibi ce ba wajibi ce ba amma idan an yi an yi kuskure ba yi kuskure ba ja'izi ne to shine abinda manzon Allah yayi wajen yi wa Hamza sallah shi kadai dan ya nuna ja'izanci idan an yi din amma kaga sauran bai musu sallah ba tare da cewa mutum saba'in ne suka yi shahada a wajen ma'ana 69 manzan Allah bai musu sallah ba sai Hamza bin Abdul Muttalib kun gane ala ahadin على أحد من الشهداء غيره وقال سنة من الله ce ana shahidun alaikum yau ni ina mai shaida akan ku yau qala mai rawaito hadisi ce wa kasratil qatla wa qallatis siyab mamata sun yawa a yaki dan mutum 70 ai ba kadan bane ba wa qallati thiyab tufafi kuma yayi kadan ballantana a ce kowa ya samu likafani yadda ake bukata wa qala yace wa kana yajma'u ath-thalathata wal ithnain fi qabrin wahid manzo Allah ya kasance yana hada mutum biyu ko mutum uku a kabari daya wa yas'alu sai ya tambaya ayyuhum aktharu qur'anan cikin su waye fa haddar qur'ani da yawa waye kasan da ya haddace cikin qur'ani ya dara sauran fa yuqaddamu fil lahdi sai ya gabatar da shi cikin kabari wa kaffana ar-rajulaini wath-thalatha fi thawb al haka kuma ya rinka yawa mutum biyu ko uku likafani da tufafi daya mutum biyu uku ya yi musu likafani daya haka ya rika yi irin yadda mutum biyu ko uku ma aka rika su a kabari daya yanayin kabarin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya shirye da mutane a rika ginawa wanda shine yafi dacewa shine allahdu allahdu shine wanda za a yi katin rami babba wanda muke kiransa uwa to idan za a yi ya ba za a tsaga tsakiyarsa ba a'a sai a duba inda alƙibla take sai a yi masa farmi a tono ƙasar haka ta yadda idan an zo an sa mamaci kaga a saman ba sai ka tukunya ba to shi kenan sai a mayar da ƙasar nan din a rufe a sanya itace a mayar da ƙasar a rufe to wannan shine Allah hadu to kaga in za a binne mutum uku a cikin irin wannan kaga kwalmin zai yi nisa da yawa ciki to a irin wannan ne sai manzon Allah ya tambaya wane ne ya fi haddan Qur'ani da yawa idan an ce wane sai za a fara sawa dan ya zanto shi ke bi ma kibla sannan sai wa sai a ce wane sai a dauko shi kuma sai a sa zama nabi sannan sai wa wane shine na uku sai karshe sai a sa shi ne a kofa kofa amma shi ne can a kure inda alkibla take saboda alqur'ani ya bambanta su ina fata mu ita to wannan yadda ake yin Allah hadu din to a nan gurin za ka iya fahimtar a sanya mutum uku cikin kabari daya ma'ana an sa wannan an sa wannan an sa wannan a wannan yanayin kaga amma idan a irin namu ne fa to ya za a kirga a dora wani kan wani ko kuma ita ma uwar a fada da a yar ta tsakiya da ake tsaga a fada da sai dai a fada da ta in irin wannan za a yi sai dai a fada da ta to a nan din ma sai ya zanto cewa wanda ya fi haɗin qur'ani sai ya zanto a gabas inda alƙibla take sannan mai biyu masa sannan na karshen su sannan sai a sa ko itacen za a sa ko tukwane sannan a rufe amma lahadu shi manzo Allah ya fi zabar wa mutane su sai fa in yanayin kasar wajen ba ta da karfi don wata kasar ba ta da karfi ba za a iya lahadu ba to wannan babu komai sai a zo a yi a shakku wanda muka saba yi a garurukan mu wannan shine kabari bisa ga sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam to kuma wannan shine halin da jama'a za su samu idan an samu larura a madadin kowa sai an gina masa kabarin sa sai a yi haka a rika hada biyu ko uku dan suwa mutane su samu sauki dan Allah ya ce yuridu Allah bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra Allah na son sauki a gare ku ba ya son tsanani a gare ku anan nake so in ce da ku hankali zai karba cewa a sa mutum uku cikin kabari daya amma ya me ake nufi da cewa mutum uku ai musu likafani daya shine ibnu taymiya zai bayyana mana قال شيخ islam ابن تيمية رحمه الله islam الإسلام ابن تيمية وانا أي واتو يا شهر ديوه duk kun san shi an haife shi shekara ta 660 da ɗaya bayan hijira ya mutu a shekara ta 728 wato shekaru nawa kenan ya a duniya 61 da 28 abadan Allah ya duk bai ba bai lissafi a cikin ku hatta kai tamanin kullun safa dai sosai shekaru 60 da wani abu ne 60 da nawa Allah ya قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله معنى الحديث انه كان يقسم يقسم الثوب الواحد بين الجماعه manzo Allah ya kasance tufafi daya sai ya raba wa jama'a shi fa yukaffinu kullu wahidin bi ba'dihi lid-darura kamar tufafin da da mutum daya za a yi wa shi to yanzu kafanin yayi kadan sai a raba shi gida uku a yawa mutum uku ko a raba shi gida biyu a yawa mutum biyu da shi ba wai mutum uku za a hada a nade su da tufafi ɗaya ba ba wannan ake nufi ba ina fata an fahimta a'a tufafin da da mutum ɗaya za a yi wa shi yanzu sai a raba shi zuwa ga mutum nawa ko biyu ko uku tun da kun ga aibin mun karanta ko kuma ba sannan sai a dora mamaci don akai kaga da an dora shi akai sai a rufe shi da wannan na farkon wanda shine karamin sai kuma a rufe shi da na biyun. shine na tsakiyar sai kuma a rufe shida na uku babban to wannan shine lakkafa ne na sunnar manzon Allah irin sa aka yi wa annabi zira da mutum tabbata da shi amma a yi wa mutum riga a yi rawani wannan duk baya cikin sunnar manzon Allah hadisan da suka nuna haka duk ba su inganta ba to yanzu sai ya zanto cewa babu tufafi da yawa abinda da za mu yi wa mutum tufafi uku da shi yanzu sai mai masa mai daya sauran ragowar biyan kuma ɗaya mu ba wani ɗaya mu ba wani saboda mai mamatan suna da yawa kuma tufafin sun yi karanci abinda ake nufi kenan shine ibnu taymiya ce ma'anar hadith annahu kana yaqsimu ath-thawb al-wahid bayna al-jama'a fa yukaffinu kull wahidin bi ba'dihi lid-darura wa in lam yastur illa ba'd badanihi ko da kuwa tufafin da aka ba mutum bai rufe ko ina a jikinsa sai wani sashi ya dullu alaihi tamamul Ya yace wannan ma'ana da na faɗa shine abinda cikon hadisin ma ke nunawa saboda mai annahu kana yas'alu an aktharihim qur'ana yakan tambaya cewa to waye fa haddace qur'ani fa yuqaddimuhu fil hadi zai gabatar da shi a alqibla to idan da a ce alkafani dai aka sa su to ya zai iya gabatar da wani sannan wani sai dai a dauka gaba da ake kima a shigar to kaga fahimta kenan da Ali bin Abi Talib ke cewa illa fahaman ko da annabi kai ke faɗa cikin hadisin Ali bin Abi Talib illa fahaman yutihi Allahu al-banisha aw kama qala alaihi salatu wasallam Ali bin Abi Talib ya faɗa wannan da aka tambaye shi manzo Allah yake bance ku da wani abu yace a mu ahlul bait ba wani abin da aka ke bance mu da shi ne ilimi wanda aka hana sauran mutane sai dai fahimta da Allah ke bayar da ita ga kowa da kowa wani cikin ahlul bait ya fahimci wani abin da wani bai fahimta ba wani kuma a wajen ahlul bait ya fahimci abin da wani kuma na cikin ahlul bait bai fahimta ba amma ba a keɓance ahlul bait ba da wata shari'a ta su ta su kadai falau annahum fi thawbin wahid da a ce a tufafi ɗaya suke su duka jumlatan a jumlace lasala an لسأل عن أفضلهم قبل ذلك كي لا يؤدي إلى نقض التكفين وإعادته to ai da sai dai ya tambaya kafin a sa likafanin waye ya fadan qur'ani to a sa shi daga nan waye a sa wannan sannan a daure likafanin gaba ɗaya sai a tura su su duka yace amma tun da aka likafanin su ɗaya ya nuna kowa likafanin sa sai ce bi ذكره في أمر المعبود وهذا التفسير هو الصواب وأما قوله فسره على قائله فخطأ مخالف لسياق القصة كما بينه ابن تيمية وأبعد منه عن الصواب من قال معنى ثوب واحد قبر واحد لأن هذا منصوص عليه بالحديث ولا معنى لإعادته wannan magana ta ibn taimiya an ambace ta cikin littafin aunul mahmud littafin aunul mahmud ɗaya daga cikin littafai na sharhin abu dawud yana da kyau wa hadha tafsir huwa sawa kuma wannan tafsirin shi yafi dacewa a yi wa hadisi wa amma qawlu man fassarahu ala zahirihi amma wanda ya dauka cewa a'a an sa su ne su duka a cikin tufafi ɗaya an daure fa qata mukhalifun li siyaq al-qissa wannan kuskure ne ya saba wa jerin kissar anan kama bayyana ibn taymiya kamar da ibn taymiya yayi mana bayani mu gani wa ab'adu minhu an sawab abinda ma yafi ne santar daidai man shine malaman da suka fassara hadisin cewa wai ma'ana thawbin wahid da manzo Allah wai ya hada mutane a thawbin wahid ma'ana sa kabarin wahid wai kabari dai shi ake nufi da thawbin wahid yace inna hadha mansusun alaihi fil hadith fala ma'ana li hadith ai an ambaci kabari daban sannan ka ambaci likafani daban أن قال أخرجه من؟ أخرجه أبو داود والترمذي وأرسله وابن سعد والحاكم والسياق له وعنه بيهقي وأحمد والطبراني في الكبير وأبو معين في الحلية والزيادات له وقال الحاكم حكيم على شرط المسلم ووافقه الذهبي وإنما هو حسن فقط كما سبق بالثالث من المسألة. ديتي أخرجه أبو داود أنا نفهم إيه؟ yana nufin shi can hadisin kaga ai da ya kawo hadisin kafin ya faɗi wanda ya ruwaito shi sai ce qala shaykhul islam dan bayanin fasara na hadisin bayan ya kawo magana ibnu taymiya sai ce zakarhu ya faɗi inda take to yanzu kuma hu yana nufin me shi hadisin lamma kana yawma uhud marra rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi ake nufi dan kar ku rikice wato hadisin Abu Dawud da Tirmidhi sun ruwaito Tirmidhi ya hassana shi haka Ibn Sa'ad a cikin tabaqat haka Imam al-Hakim wa siyaqu lahu anhu al-Baihaqi wa Ahmad wa Tabarani haka Abu Nu'aym cikin littafin Sahihatul Awliya da sun ruwaito hadisin wa ziyadatu lahu ziyadat din da cikin hadisin ma na Abu Nu'aym din ne wa qala al-Hakim Imam al-Hakim ce sahihun ala shartu Muslim hadisi ne sahihi bisa ga sharadin Muslim wa wafaqahu adh zahabi Imam adh-Dhahabi ya tarayya da Hakim wajen wannan hukunci wa inna ma huwa hasanun faqat Nasiruddin Albani Allah ya kansa da gafara ya ce a'a hadisi ne Hassan bai kai a ce masa sahihun ala shartu muslim ba kama sabaka fi thalith kamar yadda ya gabata can a cikin mas'ala ta tauce a baya sai abu na gaba shine me wala yajuzu naz'u thiyab ash-shahid allati qutila fiha hmm. bal yudfan wa hiya alayhi li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam fi qatl uhud zammiluhu fi thiyabihim akhrajahu ahmad bi hadha al-lafz وفي رواية له زملوهم بدمائهم وكذلك أخرجه النسائي وعزاه الشوكاني إلى داود فوجد وفي الباب عن جابر وأبي برزة وأنس فانظر المسألة الحديث الأول والثاني والثالث malati wala ya juzu naz'u thiyabi shahidi allati qutila fiha idan mutum a filin yaki ya mutu to bashi halatta a cire tufafin da ya mutu cikin su a ce ai masa likafani daban bal yudfanu wa hiya alaihi za a binne mutum da wannan tufafin a jikinsa sai su zanto su sune likafaninsa wannan fa amma ga wanda ya mutu aina a wajen yaki liqaulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fi qatla uhud don abinda manzo Allah ya faɗa ga waɗanda suka mutu a wajen yakin Uhud yace zammiluhum fi thiyabihim ku suturce su a cikin tufafinsu ma'ana ku musu likafani da tufafin tufafinsu wannan hadisi akhrajahu Ahmad bi hadha al-lafzi wa fi riwayatin zammiluhum bi dima'ihim a wata riwaya ku yi musu kafani ku binne su bi dima'ihim wato a cikin jinin su ba sai kun yi musu wanka da ake wa mamaci ba wannan sai nuna mamaci a wajen yaki ba sai an wanke masa jininsa ba ba sai an masa wanka na gawa ba tunda manzo Allah ce za a tashi su ranar tashin kiyama wal launu launu dami war rihu rihul misk ga launin jini ne a cikin su amma kuma suna kanshi na turare wannan ita ce falalar shahidi a fagen yaki to hadisin ya zo dai um, imam an-nasa'i ya rawaito shi wa azahu shaukani li abi daud wa uh, fawahim shaukani yace abu daud ya rawaito shi amma wannan wahami ne abu daud bai rawaito shi ba haka a cikin wannan mas'ala na cewa shi mamaci da yace wa fil babi abinda yake nufi da babi anan yana nufin mas'alar cewa shahidi ba za a cire masa tufafinsa ba za a binne shi da su game da wannan mas'ala akwai wani hadisin daga Jabir da Abi Barza da kuma Anas ka duba shi a cikin mas'ala ta 32 hadisi na 1 da na 2 da na 3 a can shafi na 52 ta shafi da zuwa shafi na 53 man fahimci wannan ko wato shahidi za a binne shi da tufafinsa ba sai an masa likafa ne ba sai an masa wanka ba sai kuma na gaba ويستحب تكفينه بثوب واحد او اكثر فوق الثياب كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمصعب بن عمير وحمزه بن عبد المطلب وتقدمت قصتهما في المسألة 34 36 37 وفي الباب قصتان أخريان yace yace mustahabbi ne aiwa mutum kafani da tufafi ɗaya ko sama da daya fauka thiyabihi a ɗora akan tufafin nasa na da wato wannan wa nan. shi shahidi tufafin sanada dai ba sai an cire ba idan an ga za a ƙara da wani tufafin akan da sai a ƙara masa ɗaya za a ƙara biyu za a ƙara sai a ƙara in kuma za a bar shi da nashin kaɗai a ji abin da shi aka shi an gane ko amma ya nuna ƙarawar shine mai mustahabbi kamar yadda manzon Allah yayi wa Mus'ab ibn Umayyah da kuma Hamza ibn Abdul Muttalib wa taqaddamat qissatuhuma fil mas'ala to mas'alar ah, qissar ta riga ta gabata da zuwa zunna sannan a cikin wannan babi na cewa shi shahidi ya halatta a ɗora wani tufafin akan nashi na da ba tare da an cire na da ba to akwai kissa guda biyu kuma wanda su ma za su karawa abinda muka faɗa da ƙarfi kuma um, um, um, ba shakka ma za mu samu wadansu kila fa'idojin kuma na hukunce hukunce a cikinsu. ga kissa ta farko nan wanda ya karbo daga Shaddad ibn al-Had al-ula Shaddad ibn al-Hadi anna rajulan min al-a'rab wato al-Had din akwai ya'u a cikin sunansa Shaddad ibn al-Hadi amma kun ba rubuce a nan wurin ba a sa yawon din ba amma idan ka duba kissar sa a cikin al-isaba fi tamyiz as-sahaba sunansa akwai yawon a ciki kamar yadda imam muslim ma haka yake ruwaito shi yace al-shaddad ibn al-hadi in zai ambace shi na'am anna rajulan min al-a'rab jaa ila an-nabi sallallahu alayhi wa sallama fa amana bihi wattaba'a thumma qala muhajiru ma. fa awsa bihi an-nabi sallallahu alayhi wa sallama ba'd ashabihi فلما كانت غزوة خيبر غنم النبي صلى الله عليه وسلم فيها شيئا فقسم وقسم له فأعطى أصحابه ما قسم له وكان يرعى ظهرهم wannan bari mu bita a hankali anna rajulan min al-arab wani mutum cikin mazauna karkara jaa ila annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo wajen annabi fa amana bihi wattaba ya imani da annabi kuma ya bi shi thumma qala sannan yace da annabi uhajiru ma'ak zan yi hijira tare da kai fa awsa bihi annabi sallallahu alaihi wa sallam ba ba ashabi sai manzon Allah yayi wa waɗansu sahabban sa wasisi da shi cewa ku kula da wannan bawan Allah ba zai yi annabi shi zai ta kula da shi ba abin a matsayinsa na shugaba nauyin shugabanci kuma abin nan sai kuma wani ya mai ya kula da shi ma'ana abin da yake bukata a yi masa ko abinci ko abin nan ko koya masa wani abu na addini wanda kuma bai fi karfin sanin ku ba ku karantar da shi kafin ya ji kuma wani abin da za ku ji ku duka falamma kana ghazwatu khaybar yayin da aka zo yakin khaybar yakin khaybar a wace shekara aka yi shekara ta bakwai bayan hijira Allah ku ka haddace waɗannan abubuwa wai ya za ku kare musulunci idan wani ya yana ta takasa shekarar da aka yi yakin ma baka sani ba ballantana ya aka yi a wajen yakin kawai sai wani ya zo ce ai musulunci ta addanci ne gashi an kashe kaza a wurin kaza an yi kaza an yi kaza da takobi aka yada shi ya za ka kare musulunci don sai ka karanta kissar ka san ya yaushe aka yi yakin a ina aka yi me ya sababin yakin dawa dawa suka mutu a wajen yakin wace irin nasara ko rashin ko jarrabawa Allah ya wa mune dole a matsayin mu na musulmi sai mun san wannan kuma za mu karanta a addini kai tsaye ba a da wadansu suka rubuta a madadin mu ba irin wanda orientalist suka rubuta dan cimma manufofin su na mulkin mallaka da na siyasar duniya wannan za su mana tarihi ne kadai saboda haka lallai sai kun yi da gaske ba karatu ba a yi shi kawai ana hutu Falan falamma kana ghazwatu khaybar yayin da aka zo yakin khaybar ghanima an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam fiha Allah sai ya samu ganima a yakin wannan fa qasama ya rarraba wa qasama lahu a cikin kaso har ya raba da wancan balaraban kauye fa ata ashabahu ma qasama lahu waɗanda annabi ya ce kula da shi sai ya ba su raban shi ya ce ga wannan bawan Allah wa kana yar'a zaharahum shi kuma a wurin yakin yana tsayawa ne a baya dan kar a kawo wa mutane hari waɗansu suna cikin yaƙi ka san akwai wanda suke dabarin yaƙi idan kuma je kuka fuskance su kuna ta faɗa ashe sun sa waɗansu a ɓoye ko kun shagala da su sai waɗannan su zo muku daga ina daga baya to su ne su ma sai suke dabara ba sa shiga da lindon su gaba ɗaya in waɗansu sun shiga sai waɗansu su ɓoye ko da wani zai zo ya kawo agaji sai su tare su gama da su to shi yana cikin masu haka wa kana ra'a falan ma ja'ahum فلما جاءهم دفعوه fa qala ma hala. قالوا انقسم لك النبي صلى الله عليه وسلم فأخذه فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا yayin da wannan mutum ya zo falamma ja'ahum yayin da ya zo bayan ƙure ta lafa da fa'uhu ilaihi sai suka mika masa kasan shi wanda annabi ya bashi kaga kenan suna da amana suka mika masa yadda su ci gashi annabi ya ce a baka fa qala sai ya ce ma haza me wannan qalu suka ce kasa malakan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wannan annabi ya kasa a baka kai ma naka kaso din fa akhadahu bihi ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fa qala ma sai ya karba yazo wajen annabi ce to wannan ko menene aka bani manzo Allah menene wannan sai annabi ce kasamtuhu laka wannan rabanka ne kai ma na kasa na baka sai ya ala ولكن اتبعتك على أن أرمى إلى هاهنا وأشار إلى عنقه بسهم فأموت ya ce da annabi ma ala hadha tuka. ba dan wannan ba na zo na shiga musulunci ban zo wai shiga musulunci dai idan an zo rabo a bani ko in an yi kasafi a bani ko a tara mun kuɗi wannan ba shi ne shiga musulunci da shi ba walakin tuka. na bi ka ne kadai ala an urma ilaha huna dan a jefe ni anan wa ashara ila halkihi nuna makogaransa bisa min ce so nake a jefe ni anan da mashi fa amuta in mutu fa adkhul aljanna in shiga aljanna dalilin da yasa kawai nabi ta kenan amma ba yazo a raba ganima a bani ba mazan fama kenan daga nan fa wa qala in tasud billah yasduka wa labithu qalilan thumma dhahabu fi qital al-adu wa utiya bihi an-nabi sallallahu alaihi wa sallam yuhmal qad asabahu sahmun haythu ashara وقال النبي صلى الله عليه وسلم أهوه قالوا نعم قال صدق الله فصدقه ثم كفنه النبي صلى الله عليه وسلم في جبة النبي صلى الله عليه وسلم ثم قدمه وصلى عليه فكان فيما ظهر من الصلاة اللهم هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك وقتل شهيدا انا شهيد على ذلك الله اكبر فقال لوكتين da ya faɗi wannan magana النبي annabi إن تصدق الله يصدق إن دي in dai gaskiya kai الله تو الله ما زي ma zai gaskata maka wannan fatan naka abinda kawai annabi ce kenan dai wannan abin da kai dan Allah ka faɗa daga sai kake yi to kuma Allah zai gaskata maka fatan ka mai rawaito hadisi yace fa labisu qalilan suka dan kwan biyu a Madina bayan an daina bayan wancan yaki na wato abin nan na Khaibar thumma nahadu fi qital adu sannan kuma sahabbai suka sake zabura tare da annabi wajen yakin abokanan adawa fa utiya bihin annabi sallallahu alaihi wasallam yuhmal sai aka zo da wannan mutum ana dauke da shi wajen annabi shi wannan balaraban kawai ne kada asabahu sahamun haythu ashara Gashin ma an jefe shi da mashi a daidai inda ya nuna a lokacin da yake cewa dama na bi ka dan a jefe ni da mashi a nan fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce da sahabbai a huwa huwa shine ko wannan mutumin da ya nuna dama cewa so nake a harbe ni a nan ko a jefe ni da mashi a nan qalu na amsuka ce eh shine qala sai manzo Allah ya ce sadaqa Allah fa sadaqa yayi wa Allah gaskiyar alƙawarin da yi shi yasa Allah ya gaskata masa shi kuma wannan rabo wani cewa ya samu shahada sun makaffana hun nabi sallallahu alaihi wasallam fi jubbatin nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya cire jubbarsa yace da ita za a yi masa lakafani sun maqaddamahu sannan ya gabatar da shi gabansa fa sallallahu alaihi masa sallah fa kana fi ma zahara min salatihi cikin abinda aka ji ba wai duka abinda annabi ya faɗa ba kenan amma abinda ya bayyana an ji yana faɗa a karatun sallar da ya masa Allahumma hadha abduka ya Allah wannan bawanka ne kharaja muhajiran fi sabilik ya fito yana mai hijira don yada kalmar ka فقتل شهيدا shahidan gashi an kashe shi yana shahidi ana shahidun ala zalika ni mai shaida ne kan haka wannan ba Allah ya أخرجه عبد الرزاق عبد الرزاق الصنعاني يروي wannan حديث النسائي والطحاوي في شرح المعاني والحاكم والبيهقي في السنن والدلائل كله وإسناده صحيح رجاله كلهم على شرط مسلم ما عدا شداد من الهادي لم يخرج له شيئا ولا غيره فإنه صحابي معروف وأما قول الشوكاني في نيل الأوغار تبعا للنووي في المجموع إنه تابعي ووهمه غضب فلا يغتر به ita wannan hadisi Abdurrazzaq As-Sanani ya ruwaito shi da kuma An-Nasa'i da Imam Tahawi a cikin Sharh Ma'an al-Athar haka kuma Imam Al-Hakim haka kuma Imam Al-Baihaqi fi Sunan wa Dalail Dalail an-Nubuwah qultu albani yace nace wa isnaduhu sahih sanadin wannan hadisi sahihi akan sharadin muslim suke in banda shaddad masa komai ba albani yace wala dayr wannan ba ba fa innahu sahabiyyun ma'ruf ne sananne wa amma qawlu shaykan abinda ya faɗa kuwa a nailal autar cewa innahu tabi'iyun wato taba'an lin nawawi um, yana mai bin abin da nawawi ya tabbatar a cikin littafin al-majmu cewa wai wannan innahu tabi'i shaddad ibn al-hadi cewa tabi'i ne fa wahamun wannan kuskuren fahimta ne wadih wanda yake fili fala yubtaru bihi bai kamata a rudu da shi ba kada a ce ai shaukani ya ce nawawi ya ce a kuskuren fahimta suka yi an gane ko yanzu a cikin wannan kissa mun ga kwaɗayin sahabbai wajen yaɗa kalmar Allah mutum ya shiga musulunci don ya samu ribar lahira ne ba don wata riba ba wato ainihin ta duniya kaga wannan shine ake bukatan kowane musulmi da wanda dama can an haife shi a ciki da wanda kuma ya zo ya shiga sabo duk su zama kuma tarbiyyar da ya kamata a yi wa su musulmai kenan kowa yana yin addini ne don Allah ba don wata riba ta duniya ba ga wanda mutum an kasa rabo an bashi ya ce ba wannan ya zo dai shi ba kaga da irin haka ne musulunci ya ci gaba da kamar yadda nake faɗa mana ne kwanaki a wata munasaba ko a wani wuri da ba nan ba cewa matsalar da take sa kuke ganin muna da shi baya cikin addinin mu na musulunci idan an kwatanta mu da kirista shi kirista idan aka ce ga cocin ku cocin da ya dauka yana zuwa na yake zuwa dun lahadi to yana ganin wannan cocin yana da haƙƙi a kansa cikin abin da zai samu in albashi ne dan aikin albashi ne shi in ma'aikaci ne in mai kosai ce in mai wainar kwai ce in labaranci yake yi in dan siyasa ne yana ganin cocin nan yana bin shi bashi duk wata ko duk shekara ko abin da zai amma mu kuma idan kana zuwa masallaci sallah hasali ma gani kake shi limamin kake wa gata da kake sallah a bayan shi in ka ga dama da sai kake bin shi sallah sannan kuma kana ganin kana da haƙƙi akan masallacin lalle mutanen masallacin su yi maka wani abu ba dan koyo ba kawai dan ina zuwa ina yin sallah tare da kuto ina da haƙƙi na sai kun yi mun kaza kaga bambancin mu ba ka tunanin me ka taimaka da shi wajen haɓakar masallaci da da'awa a masallacin da kake sallah na juma'a ko na kamsa salawat amma tunani kake me ya kamata a ce an bani kaga wannan kuskuren fahimta din duk wanda ya fahimci addini haka yayi mummuna fahimta Allah tsare to kaga mahallin shahid dai a ciki gashi shahidi ne ya mutu a wajen yaki amma manzo Allah ya sa kuma a dora masa me sa kenan a iya ƙara musu tufafi sai kisa ta ka tsaya kake الثانية عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال لما كان يوم أحد أقبلت امرأة تسعى حتى إذا كادت أن تشرف على النبي على القتلى قال فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن تراه فقال المرأة المرأة قال فتوسمت أنها أمي صحية فخرجت أسعى إليها فأدركتها قبل أن تنتهي إلى القتلى قال فلدمت فلدمت في صدري وكانت امرأة جلدة وكانت امرأة جلدة وكانت امرأة جلدة قالت إليك لا أرضى لك فقلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عزم عليك فوقفت فوقفت وأخرجت ثوبين معها فقالت هذان ثوبان جئت بهما لأخي حمزة فلقد بلغني مقتله فكفنه فيهما قال فجئنا بالثوبين لنكفن فيهما حمزة فإذا إلى جنبه رجل من الأنصار قتيل قد فئل به كما فئل بحمزة ووجدنا غضاضة وحياء أن نكفن حمزة في ثوبين والأنصاري لا كفن له فقلنا لحمزة ثوب وللأنصاري ثوب فقدرناهما فكان أحدهما أكبر من الآخر فأقرأنا بينهما فكفنا كل واحد منهما في الثوب الذي سار له أخرجه أحمد والسياق له بسند حسن والبيهقي وسنده صحيح قصة تبيو ودا أكن تزام تكي عن الزبير ابن الأوام رضي الله عنه أنكر بودا الزبير بن الأوام الله شكاري دا أغريش zubair bin al-awwam kam ai kun san shi yana daga cikin mutum goma da aka wa bishara da aljanna dama da khulafa'ur rashidun guda hudu kowa sun abubakar umar uthman ali to daga nan na biyar sai musaba Zubair bin Awwam tun daga shi a gaban mu Sa'ad ibn Abi Waqqas Abdurrahman ibn Awf Talha ibn Ubaidullah Abu Ubaida Anar ibn al-Jarrah waɗansu kuma a cikin jerin nan sukan cire ɗaya daga cikin wanda muka sa sai su sa Sa'id bin Zaid dan to na goma kun gane lamma kana yawm Uhud Zubair bin al-Awwam yace lokacin da yakin Uhud ya kasance aqbalat imra'atun tas'a wata mace kawai sai gata ta taho tana gaggawa hatta idza kadat an tushrifa alal qatl har sai da ta kusa zuwa inda gawawwaki suke wato shahidai da suka mutu a filin yaki qala yace fa kariha annabiyyu sallallahu alaihi wasallam an tarafa sai manzan Allah baya son ta je ta gaggawa gawawwakin nan tunda maza ma sun gani hankalinsu ya tashi ballantana idan mace ta gani kun fahimta yana son ina ma dai a hana ta karta karasa wajen dan kar ta gani hankalin ta ya tashi da yawa fa qala sai yace al mar'atal mar'a ga mace san ku tsare ta ku tsare ta al mar'atal mar'a ma'ana auqifil mar'ata auqifil mar'a ku tsare wacce matan ku tsare ta karta ta je ta ga inda gawo yake qala zubair yace fa tawassamtu annaha ummi safiya sai na tsinkaye kamar mahaifiyata ce safiya kun gane ai fa kharajtu as'alaha sai na gani na fi cantar in je in rike ta tunda ni ta ce na ma in rike hannunta fa ha qabla an tantahi ila al-qatla sai na cin mata na tun kafin ta tuke zuwa ga inda gawawaki suke kala yace falada fi sadri sai ta kawo min hankada a kirjina wato karka rike ni karka taba ni shi yana kokarin ya rike ta ita kuma tana mai ta kawo tana kokarin ture shi shine falada mat. fi sadari wa kana imra'atun jalda yace dama mace ce mai taurin rai wato ababan da za su firgitar da ita ko su ba ta tsoro ba su da yawa a duniya jaruma ce kenan qalat sai tace ilayka la arda laka ba nuri ba la arda laka baka da wurin tsayawa anan ba nuri in wuce fa qultu sai nace inna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama azama alayki ce a ba ni zan tsaye da ke manzo Allah ne ce a ce miki ki tsaya to ya tabbatar wannan shine birkin da za ta iya ji me ya faru ko kafar sai ko ta tsaya tik Allahu akbar ka ga da sahabbai mazan su ko matan su suke biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa akhrajat thawbayn ma'aha sai ta fito da wadansu tufafi guda biyu fa qalat tace hada da thawban ji'tu ma li akhi hamza mayafi ne guda biyu na kawo su domin ayi likkafa ne ga dan uwana hamza da su kun gane wato kenan safiya din nan fa ita ce safiya wadda take yar uwar mahaifin manzon Allah domin da safiya da wato hamza da abbas da abdullahi da kuma abu talib waɗannan mutanen guda biyar dukkansu ‘ya'ya ne na abdul muttalib kun ga kenan me ya matsayin safiya ga manzon Allah ammansa kenan wallahi ni ban san wace ce wai gwaggo kanwar uba kenan kanwar uba kenan ko ko ko yasa gwaggo kuma da Allah Hausa ne kuwa lakanci ne na mu Hausa ba mu da shi duk kullum zan faɗi wannan kalmar sai in ji ta yi mun nauyi gwaggo ni na tabbatar cewa wannan <laughs> ala kulli hali safiya dai ta zama gwaggon manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam kun fahimta ai tace na kawo tufafi biyu ne dan dan uwana Hamza fa iza ila al-ansar qatilun a gefen Hamza kuma sai ga ɗaya daga cikin mutanen Madina a wajen yakin qad fu'ila bihi irin abin aka yi wa Hamza shi ma haka aka a gutsurewa a kasance dan ya sai muka ga cewa akwai kaskanci kaskanci shine gazaba ko azilla ko almanqasa ana fasara algazaba da almanqasa nakasa ne tawaya ne ko azilla kaskanci ne sai muka samu cewa akwai kaskanci da tawaya wa haya'an da ma abun kunya an nukaffina hamzatu fi thawbayn mu zo mu sawa hamza likafa ne guda biyu wal ansari la kafa lahu ga kuma wani mutum yana gefansa tare aka kashe shi ko mu kyale shi ba da likafa kuna fahimtar abin nan sosai faƙunna motsin da ne da sai muka ce to abinda zamu mu yi shine li hamza ta sabon walil ansari ya sabu. tufafin dai sai mu sawa hamza ɗayan ko mu sawa wancan mutumin madina da suke tare faƙaddar nahuma sai muka gwada tufafin magana ya girman sai fi kana ahaduhuma akbar min al-akhar sai ya zanto ɗaya tufafin ya fi ɗaya girma idan kai ne ya zaka ka kawo likafani guda biyu ɗaya ya fi girma ka kawo shi dan babanka ko kanan babanka ka kawo shi dan kaninka ko wanka ɗayan babban ɗayan karami sai ka zo kana son dama gaba ɗaya ka kawo dan wannan mutum naka sai ka ga wani mutum sai ka ce a basu wannan ɗaya ba wannan ɗaya sai ka gwada tufafin sai ka ga wani ya fi wani girma wa za ka ba babban kai tsaye za ka ce za ka biya mahaifinka ne ko kanin mahaifinka ko wanka ko kaninka ta ce lokacin da muka auna muka ga ɗaya likafin ya fi ɗaya girma fa akkar ana bai huma sai muka ce mai musu ƙuri'a ba za mu ce ba a biyawa hamza babban a biyawa wancan al'ansari karamin sai muka yi musu ƙuri'a fa kaffanna kulla wahidin minhuma bi thawbil ladhi kowanne sai muka lullube shi tufafin da shi ƙuri'a ta faɗa cewa shine nashi bata bayyana mana wanne ne ya samu babban wanne ne ya samu ba dan wannan ba shine muhimmi ba tunda mun fahimci adalcin su da ikhlasin su cikin al'amura akhrajahu ahmad wa siyaqu lahu bi sanadin hasan wal bayhaqi wa sanaduhu sahih duk wannan ya zama ƙari ne akan wancan kan cewa mutum ana iya sa masa wani tufafin doriya akan tufafin jikinsa in ya mutu a wajen yaki kuma nan ya kamata mu tsaya darasi na gaba kuma sai mu tashi a wata gabar maganar zancen ta daban wa sallallahu wa sallam barik ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa tafiya kamar kai da abokin ka kun yi tafiya ko dai wani dalili ya mutu ba za ka dawo da shi gida ba don gudun kar a yi zargin cewa ko ka je ka sayar da shi ko na makamancin haka kullum akwai asalin hukunci a cikin musulunci sannan akwai abin da ke sa a kaucewa wannan asalin saboda wani dalili na daban lokacin da muke bayani muna bayyana asalin hukunci ne asalin hukunci shine abin ne mutum a yadda ya mutu to amma kun yi tafiya kai da shi a mota kila in kasa aka binne shi a inda ya mutu ba tare da yan uwansa sun sani ba za a yi zargin ko ka je kayi kaza ko kayi kaza tunda a wannan zamanin kake ciki kuma a wannan zamanin kai tambaya kaga zaka bugo waya kenan sai ka nemi waya cewa mun yi tafiya da wani a yanzu haka gashi a asibitin gari kaza ya mutu mu tsaya a yi masa abin da shi anan ko sai an kawo shi dan a shaida kyakkyawan zato shine yan uwansa za su yi abin da ya can kuma idan irin wannan ta faru lalle yana da kyau ka hada da yan sanda dan a samu shaida a rubuta statement cewa ga inda aka yi hadari kaza ya faru rana kaza ga watan kaza a ajiye wannan statement a samu shaidu kuma a garin ka nemi limamin gari ko ka nemi sarkin gari ko hakimin gari wata dai hukuma bayan yan sanda wani gungu na al'ummar musulmi da za su zama maka shaida idan kai wannan shikenan ka riga ka fita dan mutum ya kawarwa da kansa da mai zargi wannan shine abin da ya kamata in ma da hali har da asibiti a samu likita wanda zai duba gawarsa a gano sababin da ya sa ya mutu kuma likita ya rubuta rahotonsa na wane ya mutu rana kaza ga wata kaza lokaci kaza kuma bincike na likitanci ya nuna ya mutu ne a sanadiyar abu kaza duk wannan yana da kyau don tsare haƙoƙin mutane don kuma kaucewa kai zargi wannan kuma yana tambaya dangane da wani karatu na da ya zana ce wai suna nuruddin da zahardin duk ba suna yi bane a ban ba suna yi bane baka dai fahimta ba abinda na ce malamai sun ce makaruhi ne sanya irin wannan sunan saboda tsarkake kai kamar a ce mutum muhiddin nuruddin kamaluddin saboda tsarkake kai da ke cikin sa Allah kuma ya ce fala an fusa wannan abin da nace malamai sun faɗa kenan makaruhi ne sanya irin sa idan an saba maka kai ba kai ka saba ya ake yin wankan gawa ka duba darasin da ya wuce na baya zaka samu da ka nemi kasar din darasin baya tunda mun karanta dukkan hadisan a nan gurin ko bai kamata yanzu koma koma baya ba ko hadisi da yace Allah lana wa shakku li ghairina damirin lana yana koma zuwa gaba yana koma zuwa ga musulmi ne ba wai mutanen Madina ba waɗannan dai su ne muhimman tambayoyin da na ga zan iya ansawa alaikum salam hmm? ban ji ba ba su ne kai baka daga bare ba har yanzu ba bai ban kace ba da ka tayar da tambayar sa su sai fili a makabarta filin da za a gina musu kabari saboda me saboda al'adar garin ne ba makabarta ta fi sabilillahi sai an saya kome. to a kan ce su ba da cin hanci ma'ana sukan je su haɗa kai da masu ginin kabari cewa a ware wuri kaza kar a binne mutane har sai ranar da shi ya mutu a kai shi wajen to waye ba shi labarin zai kai waye ba shi labarin shi wannan wanda ya bai wasiyar ba zai riga shi zuwa ba wannan jahilci wannan ba daidai bane ba ubangiji ta lace wa matar da zai nafsun ma za ta kashe gada ku gane bambanci tsakanin likafani da kabari shi likafani a dai inda mutum ya mutu kan ko a warko wani gari dai ai likafani likafani ne da haka dan mutum ya rike shi ko ya bayar da wasicin cewa ina mutu abin da ne da wannan babu laifi sahabbai sun yi sai da abubakar ya ware wani tufafinsa ya ce ina mutu ai mun likafani da wannan har mutane suke ce masa ka samu sabo mana ya za ka samu tufafin da ka taɓa yin amfani da shi sai da abubakar ce innal hayya ahqqu bil jadid rayi shi ke bukatar sabon tufafi ni kai ina zana da sabon tufafi mutum ya riga ya mutu wannan sai nuna ce a iya wannan amma ba wani daga cikin magabata da ya ce idan na mutu ga filin kabari na a zo nan gurin a daidai nan ya nuna cewa abin da shana domin inda mutum zai wannan shine inda a ce ga wata makabarta da aka kai annabi kowa zai so a ce a can za a kai su to amma kuma Allah gana ba zai karɓi rayuwar ga a wajen ba saboda haka wannan ba daidai bane ba ya dai saba koyarwar sunna ina jin ka shi din shi din binne mutum a gida kuma shi ma ya saba sunna makabarta ake kai mutane wa alaikum salam eh سعيد بن زيد hadisi ya nasanta su amma an samu bambancin ruwaya a waɗansu ruwaya su kwarai da gaske ba wai istihadi bane suke eh? ta cika makabatar da ta cika ba wurin da za a binne mutum sai a kewaye ta abarta haka tunda koda ta cika ba abin ne mutane a har yanzu tana da amfanin aje ziyara tunda ziyara makabarta suna ne a wannan duk bid'a ne ba a yin gini a kan kabari ko da zuwa sa suminti blog na suminti irin kwas ɗaya ko kwas biyu duk bid'a ne kai ko da ƙasa a tara ta da yawa ta yi tudu ta yi tsiri ko a kawo mare mari a sa kan kabari dukkan su bid'a ne tudun kabari ba a san ya wuce dani daya haka manzo Allah ya koyar da sahabbansa har imamul Al-Qurtubi a cikin tafsirin Suratul Kahfi yace duk kabarin da ya wuce gini daya ya wuce dani daya ya zama wajibi a kankare shi a dawo da shi dani daya dan ya dace da abin da manzo Allah ya ce ha Qurtubi kuma dan malikiya ma'ana inda za a yi malikiya ma haka za a yi to amma sai ga mutane suna gini a sa suminti wani hawa biyu wani hawa uku wani ma ai katan abin nan wani har a irin farkwano a shuka bishiya duk waɗannan ba su da asali cikin addini don waɗannan ababai da kake gani ba shine gata ga mamaci ba gata da zaka mamaci shine addu'a shi kuma gatan da zai kansa tun kafin ya mutu shine imani da aiki na gari yanzu kan kabari ko cikin ina ka je ka kai shi ka sa fulawoyi sanyin wannan fulawoyin da dausayin wajen ba zai kai cikin kabarin ba don abin da ke cikin kabari hukunci ne ya sabawa na duniya duk abin da ka san ana cin moriyarsa a duniya wanda ke cikin kabari ba zai ji shi ba yana hukunci ne na barzahu to wannan barzahu kuma ni'imar ta daban azabar ta daban in a duniya ana jin zafin rana yin kabarinka a rana baya sa zafin ranan duniya ya kai maka cikin kabarinka in a duniya ana jin sanyi na dausayi sanya fulawoyi da bushiyoyi a gina kabar mutum garkashin wani katon itacen mangoro mai inuwa lublub baya san wannan sanyin inuwar ya kai wa mai kabarin tunda wannan hukunci na duniya shi kuma yanzu baya cikinta dan haka ya shiga cikin hukuncin barzahu to hukuncin barzahu kuma me ya kamata ya sa ya ji daɗi tun yana da rai ya kamata ya yi shi me yake jawo ya sa ya ji wahala tun yana da rai dama ya riga ya yi shi idan ya yi abin da ya cancanci azaba to a cikin wannan ko kabarinsa a tsakiyar rana yake a tsan dauri an kawo gumagumin wuta an hura duk ba zai ji su ba abin da yake ji a can daban wanda ya dace da imaninsa da aikinsa na gari to jahilci ne ke sa sai mutane su yi wannan na sha faɗa mana nan a cikin karatutuka daban-daban cewa dan adam yana da hukunce hukunce game da rayuwarsa hukuncin dan adam lokacin da yake ciki daban da hukuncinsa bayan an haife shi domin yana ciki yana wata duniya ce ba duniyar wannan ta mutane ba abinda mutane ke ci ba shi yake ci ba ba ruwa ake ba shi ba ba daukar to lomar to yake ba amma ta hanyar bututu shine cibiya ta hanyar wannan bututun ne ubangiji ta Allah ke shigar masa abinci daga sinadarin abin da mahaifiyarsa ci kuma ta hanyarsa kuma zai fitar dan a lokacin baki da dubura ba sa aiki dan yana cikin wata duniya amma gashi da rai yana motsi yana hahaura kafafunsa za a yi sikanin asibiti a gano cewa yana da rai kuma yana motsi ya juya kansa ya kifa ko bai kifa ba haka zai yi har watannin da Allah ya kaddara yi daga zaran ya fito cikin duniya to kuma wani ya isa ya ce a bar wannan cibiyar a rinka dura masa abinci a ciki duba da cewa da ita ke dura masa da yana ciki sannan a bar wannan cibiyar a ce abin da ya ci ko ya sha kuma ta nan zai fito hukuncin cibiyar ya kare tun da ya bar wancan duniyar ya dawo wace wannan duniyar ta waje ba ta cikin cikin mahaifiya ba to tsakanin tazarar ciki zuwa waje da tazarar